sunna Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma asina ajibata nabil umur kulli hawajin min dunya wa azab al ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 wa ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatu a mu da wannan yammaci da wannan rana kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki jiya mun karanta aya ta biyu da hamsin da uku a cikin wannan sura suratul sura mai albarka mun ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin wasu al'umma wanda suka fita daga gidajensu dubbai za su guje ma mutuwa kuma sai hakan din bai samu ba daga mutuwar da suke gudun sai ta same su kuma wannan kamar shimfiɗa ne da allah madaukakin sarki yake mana saboda aya ta gaba wanda za mu fara karantawa yau tana magana akan jihadi kuma jihadi shine wanda yawanci aka fi mutuwa a cikinsa sadaka Allah barkaki zaki zama mu shimfidi cewa mutuwa a hannun Allah take ba dole ne duk wanda ya tafi jihadi wato kenan sai ya mutu ba sai Allah madaukakin zaki yake cewa bismillahir rahmanir rahim qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatil eh, wa qatilu fi sabilillahi wa alamu anna Allaha sami'un alim ku yaki dan daukaka addinin Allah sannan kuma wajibi ne ku sani cewa Allah madaukakin sarki mai ji ne alimu kuma wato kenan masani barin Allah madaukakin sarki da ya ce wannan ai abin da ake nufi shine ku yaki kama annal hazra la yagni min alƙadar? kamar yadda duk yadda kai so ka kauce wannan gociya ɗin ba ta maganin ƙaddara. duk yadda kai so ka kauce ma mutuwa ba za ta yi maka maganin ƙaddara ba kazalikal firar min al jihad haka ma idan mutum ya guje ma jihadi bai je jihadi don ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki ba shi ma ba zai sa ya zama ya kauce wa kaddara ba a gani mutanen madina munafukai suna cewa yan uwansu da aka kashe suna cewa lau a ta'una ma kutilu ai da sun mana da'a da ba za a kashe su ba Allah ya ce kul ra'u anan fusukumul mauta in kun isa idan mutuwar ta zo duran da ta zo kanku ku kare kanku mutumin da ba zai iya kare kansa da mutuwarsa ta zo ba kaga automatically ba zai iya karewa wani ba kenan wata jannubuhu kin yin jihadi baya hana mutum mutuwa la yuqarribu ajalan ko baya kusatowa da ajalin mutum wala yubiduhu baya kuma ne santar da shi balil ajalul mahatumi war rizqul maqsum muqaddar a muqanninu wai ajalin da aka riga aka yanka maka da kuma arzikin da aka riga aka rubuta maka zaka mallaka tun kafin ka zo duniya an riga an kaddara shi an kuma riga an tanade shi la yuzadu fihi wala yunqas ba a kari a cikin sa wala yunqas minhu ba a kuma toyewa wato kenan komai a da gare shi da haka mala ali yake cewa baka baka kasa isa rabonka baka ka ketare ka duk abin da aka ce rabonka ne dole sai ka same shi kafin ka bar duniyar nan duk arzikin ka dole sai ka same shi abin da ka kaga baka samu ba dama ba a rubuta da kai ba wa alam annama annama eh, menene ma asabaka lam yakun li yaqtiaka wa ma asaka lam yakun li yusibaka duk abin da ka ka samu dama ba a yi shi dan ya kubuce maka ba duk abin da ya kubuce maka kuma dama ba a yi shi dama dan ya same ka ba saboda haka sai ka yadda da kaddara wake kirkina kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa allazina qalu li ikwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu wanda suke ce ma ƴan uwansu lokacin da suka fita jihadi su kuma sun zauna ba su je jihadi ba sai suke cewa ƴan uwan nasu law ata'una ma qutilu ai da sun mana da'a da ba kashe su ba da sun biye tamu da ba kashe su ba Allah madaukakin ke ce a gaya musu fadra'u an anfusukum mauta in kuntum sadiqin in dai tsakaninku da Allah da gaske kuke yi to wanda mutuwa ta zo kuma ku kare kanku ya zama ba ku mutum ba haka nan fadin Allah ba da ku kizar yake cewa wa qalu rabbuna lima katabta alaina alqitalu kitala laula akartana ila ajalin qaribin sun zo suna cewa ya mu me yasa ka wajabta mana yaki ai da a bari mana sai dan wani lokaci tukunna yanzu ai ba mu shirya ba wai saboda tsoron mutuwa Allah madaukakin sarki sai ce kullahum ka gaya musu mata'ud dunya qalil jin daɗin duniyan nan fa ba ko bai face ɗan kadan wal akhiratu khairun amma gidan lahira shine yafi alkhairi liman ittaka ga duk wanda yake jin tsoron Allah wala tuzlamuna fatilan kuma Allah madaukakin sarki ba zai zalunce ku ba ko da wato kenan fallan dabino aina mata kunu, da aka ya kamata ku san cewa wannan surutun sai yawa dalla wa ina surutun sai yawa tana dinnan aina mata kunu yudrikumul mautu duk inda ku kasance wato mutuwa za ta je ta same ku wala kun tafi burjin mushayyada ko da kun kasance cikin burji wanda suke masu tsawon gaske da buje man zalladhi yuridu allaha qardan hasanan wa yudha'ifu lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un Allah madaukakin sarki ce man zallazi yuqridullaha jama'a a cikin ku waye zai baiwa Allah madaukakin sarki bashi qardan hasanan bashi wanda yake mai kyau wa daifu lahu sai Allah madaukakin sarki ya ninka masa azafan kasiran ninki wanda yake mai yawan gaske Allah madaukakin sarki yana bukatar bashi a cikin ku waye zai baiwa Allah madaukakin sarki wato kenan bashi ayyahu ta'ala ibadahu alal infaq fi sabilillah Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya yana kwadaitar da bayansa su ɗauko dukiyarsu su bayar don addinin Allah madaukakin sarki ya ci gaba wa garkarara ala hadhihi alaya fi kitabihi alaziz wannan aya Allah madaukakin sarki ya maimaita ta ba guri daya ba wato a cikin wannan littafin sa wanda yake mai girma cewa man zai yi wa waye zai baiwa Allah madaukakin sarki bashi nan abin tambaya shine cewa Allah madaukakin sarki yana da bukatan bashi bashi me zai ba shi kudi za mu bashi ko bashin sutura ko bashin abinci ko bashin menene a abin da Allah madaukakin sarki yake nufi shine waye zai dauki dukiyarsa ya aiki da ita dan addinin musulunci ya ci gaba idan ya yi hakan nan wa yudha'ifuhu lahu Allah zai ninka masa lada adhafan kasiran ninki wanda yake mai yawan gaske kaga idan ka dauki misali naira goma ka bar akai aikin Allah da ita yanzu Allah zai ninka maka shi sau goma zai sake ninkawa sau goma zai sake ninkawa sau goma har ma bai faɗi iyaka ba sai ce adhafan kasira ninki ba ninki ba ninki wato kenan mai yawan gaske wannan shi da ake bin da ake nufi وفي حديث annahu ya kudu ta'ala Allah maɗaukakin sarki a cikin hadisin Qudsi yana cewa man da ghayra adimin wala zalumin wane ne zai baya wa bashi a wanda ba wai bashi da shi ba in an ce adim shine wanda bashi da shi ba kada ko kwandala ga matsala ta taso ta naira dubu kaga dole ka je ka ci bashi to ga wanda yake shi multimiliyoniya ne yana da shi kuma yake bukata ka bashi bashi waye zai bada irin wannan bashin ka san dai an karfin cin bashinka kuma ka yi kaɗan a ce an kasa biyan bashinka amma duk da haka Allah barkwai zai ke ce waye zai ba da bashi a wanda yake da shi wala mazalomin kuma ba a sa a zalunce shi ba wala zalomin kai ba a zalimi ba ba a zalimi ba shi ba a zalimi ba ne balle in ka bashi bashi ya kasa biyan ka shi ko ba mara shi ba ne ballanta za a ce ba zai iya biyan ka ba a san ba ne ba ma idan ya zama bashi da abin da zai baka dole sai dai a yi tattirka ko to yana da shi sannan kuma yana biya to wane ne zai ba Allah maɗaukakin sarki wato kenan irin wannan bashi wannan abin da ake nufi a takaice shine ana jan hankalinmu mu ɗauki dukiyar mu mai amfani da ita addinin musulunci ya ci gaba ana karanta mana kissa irin ta su na abubakar wanda zai ɗauki dukiyarsa gaba ɗaya bayar dan addinin musulunci ya ci gaba babansa ibn eh, abi kuhafa ya kira shi ya ce masa ya bunayi ya ce ya kai dana kana da dukiyarka kana sayan bayi kana sayan bayi kana yanta su saboda addinin musulunci in zaka saya ka sayi masu karfi wanda in wata matsala ta taso za su zo su baka kariya sai ta bai ba wani shine manufata ba manufata shine duk mutumin da ya musulunta yana bawa saboda rashin gata ake musguna masa zan saye shi in yanta shi ya je ci gaba da addininsa addinin musulunci ya ci gaba don haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da aka bata masa rai akan sayyidina Abubakar ya tara sahabbai ya ce ma da autu ahadan minkum illa wa lahu babu ɗaya daga cikin ku da na kira sai da ya tiris kun sannan ya an samu ya ce illa ababakar sai dai abubakar fa inna huma a kama shi bai ko tiris ba ko ɗaras bai yi ba lokacin da na ce masa ga addinin musulunci take ce na maka murna ni ma kuma na shiga cikin addinin ya ce wa kadwa sani min mali kuma ya yalwata min dukiyarsa don kusan ya a lokacin ya yi sponsorin din kiran da annabi sallallahu alaihi yake na addinin musulunci kusan 70% da dukiyarsa kafin wani ya shigo ya sa dukiyarsa abubakar ya fara sa dukiyarsa don aka shi yasa matsayin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi kafin ya baiwa wani sai da ya bashi domin shine sani sunani iz huma fil gari iz yaqulu sahibi la ta inna allaha ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani yace ya gaya masa sayyidina abubakar Allah yana tare da mu garanti kenan daga sama kenan ko inna allah ma'ana ma'ana da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar lalle allah madaukakin sarki wato kenan yana tare yana tare da su to saboda haka da kudi ka dauka ka bai allah madaukakin sarki saboda ba yi da shi ba o oh, o oh. addinin musulunci ake so ka ci gaba wallahu yaqbidu wa yabsud allah madaukakin sarki shine yake dankewa shine kuma yake shimfidawa yawa idan kaga allah ya danke gam abubuwa sun kasa fita Allah ne ya rike su idan kuma kaga an tunkudo su Allah madaukakin sarki shi ya tunkudo su saboda haka ya gabezo wa yabsut Allah yana dankewa yana kuma shimfidawa sai kaga wani abin da ya samu ba fi naira dubu ɗaya ba sai kaga wani ya samu dubu ɗari a wannan wurin da sauransu saboda haka Allah madaukakin sarki shi ne ai ma'ana an fi ko wala tubalu ku ɗauki dukiyar ku ku yi amfani da ita dan musulunci ya ci gaba kar ma ku ji wani gizo a cikin zuciyanku fallahu domin shi Allah madaukakin zarki huwar raziku shine mai arzutawa ya diku alaman ya sha yakan takura wanda ya ga dama mai ibada cikin bayin safin rizki a cikin arziki ya zama bai shi talaka ne bai samu ba ba kuma wannan wasa bace wannan ma wata gata ne da rufin asirin Allah just kamar da muke karantawa jiya duk abin da kaga Allah ya zaba maka wannan shine mafi alkai wato kenan a gare ka ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ranar lahira annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam zai shiga aljanna shekara 500 bayan annabawa ƴan uwansa sun shiga ƴan uwansa annabawa sai sun shiga aljanna shekara 500 sannan shi ya shiga saboda me dukiya da Allah madaukakin sarki ya bashi da kuma mulki sadaka sai ke talakawan wannan al'ummatawa za su shiga aljanna su gwangwaje shekara 500 kafin masu arzikinta su shiga talaka mumini mai bin Allah iyaka kokarinsa mai arziki mumini mai bin Allah mai watsa dukiyarsa don musulunci ya ci gaba iyaka kokarinsa kowanne duk za su shiga aljanna ko amma talakan sai ya fara shiga aljanna da shekara 500 shekara 500 din can shekara nawa ne ana wa inna yawman inda rabbika ka albisa sanatin min bata udud kwana ɗaya a gurin ubangijinka a can kenan bai shekara dubu ne a irin ƙididdigen ku na nan duniya in irin ƙididdigen mu na duniya in mun shekara dubu ɗaya can sai a ce an yi kwana ɗaya in muka ƙara dubu ɗaya can sai a ce an yi kwana biyu da haka za a yi shekara nawa ɗari biyar 500 years kafin <laughs> so ga Allah madaukaki ya baka talacci sai ka zama Allah ya washe ka ko ba haka ba ya eh, kadan ji haushin zama Allah ce ga abu kowa yana ta abin da mu mun kasa abin da ka yi kaza ma ya gagare ka abin da ka yi kaza ma ya fi karfin ka fa rufin asiri hmm? musamman ma ka ga masu dukiyar nan suna bijin ta yadda suka ga dama wani ka ga gina masallaci kai ma mai son addini ne kana jin haushi da da kuɗi ma Allah ta lai ai wallahi masallaci goma ma ka gina wani ka ga yayi kaza wani ka ga yayi kaza abubuwa fantasy kala kala eh amma kai babu hali ba wasa ne a gurin Allah ba wannan Allah maɗaukakin sarki shi ya zaba maka shi ya fi baka alkhairi ko ba hana ka nema ba a cikin lokacin da kake neman yana iya Allah maɗaukakin sarki kuma ya abin don shi ne ya ƙabedo wa yafsud shi yake dankewa kuma shi wato kenan yake sakewa ko yawwa to shi ne shine yudhiqu ala man yasha'u min ibadihi yana takura arziki a gurin akan wanda ya so daga cikin bayan su riski a cikin arziki wa yuwasi'uhu ala akharina sai kaga kuma ya yalwata mu wa'ansu ko lahul hikmatul baliga dan haka Allah madaukakin sarki shine yake da hikima wadda take ta kai matuka a wajen irin wannan rabon nasa hmm? fi zalika cikin wannan wale turja'una sannan gare shi za ku koma ayyawal kiyamati shine ranar tashin alkiyama in an yi tashin alkiyama duk za ku koma ga Allah ba daukakin sarki zai saka mata ma kowa gargadon wato kenan yanda ya aikata to mu je malam lam tara ila al malai min bani isra'ila min ba'di musa iz qalu li nabi illahu aslana malikan nuqatil fi sabilillah ala hal asitum in kutiba alaykum al qitalu alla tuqatilu قاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين Allah madaukakin sarki ce ترى tara ilal mala'i من بني Isra'ila شنو ya muhammadu baka ga ne je yi magana a nan alantara ko baka ga bane wasu jama'a daga cikin yan bani isra'ila mala yana nufin jama'a jama'a daga cikin yan bani isra'ila ko kuma shugabanni zai ya daukar shugabanni daga cikin yan bani isra'ila min ba'di musa bayan annabi musa alaihi salatu wasalam ya bar wannan duniya iskalu li nabiyyin lahum asalana malikan nukatil fi sabilillah lokacin da suka zo suka ce ma annabinsu wato a tayar mana da sarki za mu yaƙi don ɗaukaka addinin Allah za mu yaƙi don ɗaukaka addinin Allah wahab ibn munabbahin da waninsa suka ce kana bani isra'ila ba da musa alaihi salatu wassalam ala ɗariƙil istikamati muddatin min zaman bayan annabi musa ya bar duniya karantar wanda yawa 'yan bani isra'ila na attara suna rike da shi suna kuma kan hanyar istikama sun rike addini kyam haka na ake tafiya haka na ake tafiya har aka samu tsohon zamani suna na akan hanyar gaskiya sun ma'adu sun ahadatha sannan sai suka fara da bidiyoyi a cikin addini wannan ma sai kirkiro na abu ce addini ne wannan ma sai kirkiro na abu ce addini suka ahadathu al ahadatha suka fara da wa'ensu sabbin abubuwa wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bayan na bar duniya kar ku haddasar da wani abu man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya haddasar da wani abu a cikin wannan addinin namu irin wanda da ba mu da shi to Allah madaukakin sarki zai mayar masa kayansa ba za a karba ba kuma gwargwadon yawan abin da mutane suka haddasa a cikin addini gwargwadon yadda za su zama sun saba kungiya kungiya wannan kungiya da nata bidiyan wannan kungiyar da nata bidiyan wannan kungiyar da nata bidiyan haka nan mutane za su yi ta wato kinar rabuwa zama ake karowa zama ake karowa to nan rarrabuwa wa abada ba duhu al'asunan wa'ansu su sai da ta kai ga suna bauta ma gumaka suna bauta ma gumaka musamman ta hanyar kuzuzuta malamai da yin wa malamai biyayya shigen irin wadda bata dace a addinin musulunci ba ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف sai ya zama a cikin lokacin kuma babu wani annabi ko manzo a cikinsu wanda ya rage wanda zai musu wa'azi ya kira su zuwa ga hanyar alkhairi wa yanharahum anil munkar ya kuma hane su zuwa ga aiki wato kenan mummuna babu a cikinsu a lokacin wa yuqimuhum alal manhaj at-taurata babu wanda zai tsaya ya ce musu ga abin da Allah ce a cikin ataura ga abin da Allah ce a cikin ataura ku rika yin kaza ku bar kaza ku rika yin kaza ku bar kaza babu manzo a lokacin ila an fa'alu ma fa'alu haka nan tafiyar ta dinga tafiya suka dinga bata addinin bid'o'i suka yi yawa rikice rikice yayi yawa hayaniya ta yawa dan haka ma sai zama da kan cewa wa'ansu abubuwan na shedanci ma an halatta su da sunan addini kaga sun samu lasin ma kenan da addinin ce kamar da yanzu muke gani yake faruwa fasallata alaihim adahu sai Allah madaukakin sarki ya sa abokan gaban su sai suka ci nasara a kansu sai suka tana tawada Allah madaukakin zarki sai ya kyale su to tunda Allah ya kyale su in za su yi fada da abokan gaba to kaga wai zai ci nasara dama kamar da sayyidina Umar yake cewa mutanansa lokacin da za su tafi jihadi zai ce musu ilamu anna laysa adadina ka adadihim wala udadina ka udadihim ku sani yawan mu bai kai na kafirai ba kayan fadan mu bai kai na kafire ba yawwa su Allah yana taimaka mana ne akan su saboda saban su fa idza tawaitum fil ma'asiya idan ku da su kuka zama daidai a gurin sabo to wa Allah madaukakin sarki zai taimaka ku ba ku yin sabo mai yawa da haka Allah yake taimaka muku su kuma suna yin sabo mai yawa Allah ke taimakon ku akan su to idan ku da su kuka zama duk abu guda ɗaya fa ba sai kyale ku ba to lokacin da aka kyale ku su sun fi ku yawa sun kuma fi ku kayan yaƙi to abin da ya samu yan bani isra'ila kenan da suka sa taura suka shigo da bid'a cikin addini suka lalata addini sai zama babu shi sau da aka daga ƙarshe sai ya zama rikici tsakaninsu da abokan gabansu duk inda suka zo sai su kama 'yan bani isra'ila su wulla su lahira su kama su su zama da su bayi su rusa garuruwansu su rusa abubuwa fakata lomin maktalatan azima suka dinga wulla su lahira suka kashe su kashewa mai kyawun gaske wa asaru kabira kasiran suka kuma kame manya-manyan su da jama'a da yawa aka tabi da su suka zama bayi wa aka zo minhum biladin kasira aka kwakwace musu garuruwa garuruwan su aka zo aka far musu aka ce su da yaki aka kore su shikenan suka zama abin nan me kun ahadin yuqatiluhum alhali kuma da yanda lamarin yake babu wani mutum da zai zo ya yaki yan bani isra'ila illa galabu sai sun ci nasara a kansa ba a cin nasara a kansu saboda me a lokacin suna tare da Allah kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kaseeratin bi iznillah saboda ka da izinin Allah suke cin nasara amma yanzu sun bar Allah din zaka ka sai yanzu mai yawa mai karfi shine zai nasara wa zalika annahum kana indahu at-taura saboda lokacin akwai at-taura tare da su wa tabut da kuma wato tabut shine wato kenan wannan akwati da ake magana a kansa allazi kana fi qadimin zaman wanda wannan akwatin ya jima a gurinsu su wa kana zalika muwarrisan li liqalafihim sai zama wannan akwati suna gadan sa daya bayan daya abin nufi shine tattaura tana tare da su suna karanta ta suna aiki da ita wannan akwatin da muke magana a kansa shi ma yana nan a fada yawwa in wannan sarkin ya mutu ma yana karkashin wannan in wannan sarkin ya mutu ma yana karkashin wannan hakan nan saboda duk lokacin da za a je yaki za su dauki wannan akwati sai su je da shi sai Allah madaukakin sarki sai ya taimaka musu qala fihim an salafihim dayan su bayan dayan su ila Musa kali har zuwa kan annabi Musa wato kenan alkalim alaihi salatu wassalam falam yazal bihim tamadihim ala dalali to sai zama na suka ci gaba da ga akwatin yana tare da su a tauran tana tare da su sai suka ci gaba da sabon Allah hasta istalabahu minhum ba'd al-muluki fi ba'd al-hurubi har wata rana da aka zo wani yaki jaluta da ya zo shi baitul miqdas ya yaki yan bani isra'ila ya kakkashe su ya rushe masallacin kudus din ya ebe zinarin da suke cikin wanda aka gina su tun aka sa su tun zamanin annabi sulaimana alaihi salatu salam ya ɗauke wannan akwatin nasu ya kuma wato kenan kame da yawa daga cikin su bayi ya tafi da su wa aka zattara ta suka ɗauke a taurar ma gaba ɗaya a an ɗauke ta akwatin ma an ɗauke shi min bai na adihim sai zama baya tare da su kuma wala mai yabka man hafizu eh, man eh, ya hafizu hafihim illa sai ya zama an ɗauke nuska na alkur'ani na attaura a tsakaninsu shine wato kenan original copy din kuma a tsakaninsu babu hafizai na attaura face yan kaɗan bai fi mutane kaɗan ne suka haddace ta ba wanka zafin nubuwa kuma ga shi annabci ya yanke ba a sake aiko musu wani annabi ba ballatarasi tsammanin wani wato kenan eh, manzanci zo zo ko wani sabon littafi zo zo min asbadihim daga cikin jikokin su wannan ya zo ya tafi ba annabi wannan ya zo ya tafi ba annabi wannan zo in ma da annabin babu littafi wala mai kamar yusuf da lawi allazi yakunu fihi al-anbiya illa imra'atun hamila sai ya zama babu wanda ya rage a cikin jikokin lawi lawi da muke magana nan shine wato kenan eh, dan gidan wa annabi yaqub alaihi salatu wassalam ko ‘ya'yansa guda goma sha biyu na akwai wanda ake kiransa wato kenan layi sai ya zama duk da aka zo yakin nan jaluta ya karkashe su gaba ɗaya shi kuma silalin annabci yana biyuwa ta jikinsa yana biyuwa ta jikin harkar annabi yakubu to sai ya zama ba wanda ya rage kwata-kwata a wannan kabila sai dai wata mace ɗaya mai ciki ita ɗaya ta rage min baliha wata mace ɗaya tana da ciki mai yiwa ko an kashe mijinta ko kuma bakar kutila an kashe mijin nata ma kawai bakar aka zuwa sai suka kame wannan matan fa su babi su sai suka tafi da ita shikenan sai suka tsare ta fi baitin a wani gida wa tafazu biha la'allallaha ha gulaman ok bayan shi wannan ya tafi yana matan ita ta rage so yan bani isra'ila ne suka dauke ta suka je suka boye ta a wani gida saboda tana da ciki suna ta addu'a Allah Allah Allah ya sa ta haifi ɗa namiji wannan ɗa namiji ya kuna nabiyan lahum ya zama annabi a gare su in ba haka ba silalin annabci duka ya riga ya yanke wato kenan a cikin su walan mar'a da Allah azza wa jalla an hagu laman ita ma wannan matan bata gushe ba tana ta addu'a Allah madaukakin sarki ya arzuta ta da wato kenan ɗa namiji ba sai mai Allahu laha Allah madaukakin sarki sai ya ji addu'anta wa wahaba ha gulaman sai kuma sa kuma ta haifi ɗa namiji ɗin sai sa ta haifi ɗa namijin fasan matu shamwilu sai suka sa masa suna shamwil wasu na kiransa shamun da turanci ana kiransa samuel saboda ka sami allahu du'a'i allah ya ji addu'ata kamar yadda take faɗa ma'anar shamwil ɗin a yaransu shine sami allahu du'a'i Allah ya ji addu'ata shine shamwil ko yawa shamwil da da da da larabci ne so kuma za ce masa shamun da nasu yaran na ibraniyanci tukura kuma suna ce masa samuel wa minhum man yaqulu shamun wani suna ce masa shamun wa bi ma'anahu fa shabba zalika al-gulam hakan nan dai ma'anarsa shine Allah ya ansa addu'ata sadaka wannan yaro sai ya tashi ya girma wa nasha ya girma a cikin su yan bani isra'ila din wa ambatahu allah nabatan hasana allah kuma sai ya sa ya girma girma mutumin kirki ma balaga sinnal anbiya'i lokacin da ya je shekarun da ake iya mutum wahayi a matsayin sa na annabi shekara arba'in kenan ko auha Allahu ilaihi wa amarahu bid da'awati ilaihi sai Allah madaukakin sarki sai masa wahayi to yanzu ya zama annabi kenan dama su yi lalin annabci ne kuma dama shi ya rage suna sai Allah madaukakin take masa wahayi sannan ya umarce shi da ya kira mutane ilaihi zuwa ga Allah wa tauhidihi da kuma cewa su ne su zo su kadaita Allah maɗaukakin sarki yi ci dama addu'an eh, da'awan annabawa da farko dama abin da take fara a kansa wato kenan shine tauhidi fada abani isra'ila wannan annabin sai ya kira 'yan bani isra'ila fadalabu minhu an yi kima lahun malikan to bayan ya ci gaba da da'awa bayan ya ci gaba da da'awa shine wato kenan sai suka ce to yanzu yadda za a yi suna son ya tsayar musu da shugaba sarki wanda za su je su yaƙi wato kenan yukatilu na ma'afu a ada'ahu wanda za su je su yaƙi abokan gaba wato kenan tare da shi wa kana maliku aidan ba da fihim fa qala lahum an to su kansu sarakunan kuma sun kare domin wannan yaki da jaluta yazo shi ya musu duk ya kakkare sarakunan ma hakan nan ake zanne wato kenan to sai suka nemi sarki wanda za su yaki da shi to shi da sai shi wannan annabin sai ya ce musu fa hala asitim yanzu ba kwa jin cewa in aqama Allahu lakum malikan idan har Allah ya ba ku sarki Allah tukatilu ba za ku kirin yakin nan ba ba ku ajin karfa yanzu kunne ma a ba da shugaba a je a yi yaki kuma a ba da shugaban kuma ku zo ku ki zuwa wato kenan jihadin nan ko ku ji ku yi tunani akan wannan ku yi tunani akan wannan to shine Allah madaukakin sarki yake ba mu wannan kissa yake cewa alantara ilal mala'i bani isra'ila shin baka ganin wato kenan wasu jama'a daga cikin yan bani isra'ila min ba'ari musa bayan annabi musa iz qalu li nabiyyi lahum asna la malikan nuqatil fi sabilillah lokacin da suke ce ma shugaban su wato kenan ka aika mana sarki wato zamu yaki dangane da daukar addinin Allah fa qala sai yake ce musu hala sai tun yukuti alaikum alkitab da Allah ta kato ina jin tsoron fa karfa Allah madaukakin sarki na roki Allah ya bada shugaba ya bada dama a tafi aje yi yaki kuma ku ce kowa ba za ku yaki ba karfa haka ta faru qalu sai suka ce wa malana meye matsalar mu me ke tare da mu Allah lafi su bela da ba za mu je mu yaƙi don ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki ba wa ga jina min diyarina gashi an zo an yaƙe mu an kore mu a garin mu an kakkashe mu an yi mana meye an yi mana meye da sauransu wa abna'ina an tsinka mu tsakaninmu da ƴaƴayen wasu mu an ɗebe su sun je suna bauta wasu ma ba sa duniyar gaba ɗaya shine sai Allah ce fala ma kutiba alaihimul qitalu lokacin da aka wajabta musu wato kenan da wannan yaki eh, eh, tawallu sai suka juya baya an ce an zaba musu sarki ta hanyar wannan annabi din ya roki Allah Allah madaukakin sarki ya ce wane ka ce musu wane shine shugaban su an daɗa shi ya zama sarki sannan a daura eh, rundunar yaki a da bai a je a yaki kafirai to da aka haka nan kuma sai suka suka ji kawai bai kamata su fita yaki ba tawallau sai suka juya baya illa qalila minhu sai dai yan kadan daga cikin su wallahu alimun biz zalimin lalle Allah madaukakin sarki wato kenan masani ne wato kenan da azzalimi wannan kissa da muka karanta yanzu ɗaya ne daga cikin kissosin da wato kenan yadda siyakin ya zo shi don wasu kissan zaka ga sun ce maka wato kenan a zuriyar yahuza ne ba a zuriyan lawi ba akwai maganganu da yawa amma dai zahiri na nasi na alkurani yace ce alantara ilal mala'i min bani isra'ila bai yi bai fayin ba bai kuma fitar da wato kenan ko mawaye ba saboda me abin da aka fi damuwa da shi shine me darasin da ayan take karantarwa darasin da ayan take karantarwa shine cewa bayan annabi Musa an samu mutane cikin yan bani Isra'ila wanda suka ajiye a taura suka sako bidiyoyi a cikin addini suka lalata addinin sannan daga baya matsala ta same su taimakon da Allah yake musu sai ya janye saboda haka daga baya sai zama in za su yaƙi da abokan gaba ba sa iya cin nasara ba sa iya cin nasara kuma jaluta ya zo ya yake su a nan palestine ya kakkashe su su su lokacin su ne larabawa da suke wannan gurin ya kuna ko ba musulmi ba yan bani isra'ila kuma a wannan gurin su ne musulmi ya kakashe su ya kokone su ya meye ya kama bayi da sauransu daga cikinsu to shine daga baya suka roƙi annabin da ya rage a cikinsu cewa ya yi addu'a roƙi Allah a sama musu sarki su je su yaƙi don su kwaci kansu daga gurin wa'annan abokan gaba saboda kullum amalikawa suna kawo musu yaƙi kullum amalikawa suna kawo musu yaƙi kuma suna kashe su kuma suna kama su bayi kuma suna ribatar ga a taurar sun ɗauke ta wadda ta rage din a hafizan ciki kuma sun kare saboda yanzu ba su ma da littafin littafin da da yake hannunsu suke kin aiki da shi yanzu suna neman sama don su yi aiki da shi littafin su ba kaman qur'ani bane yanzu in ka tare qur'anan Najeriya gaba ɗaya ka kone gobe da safe alaramami za su rubuta wani daga bakar hannasi musamman in suka yi group a rana ɗaya za su rubuta maka alkur'ani daga bakar hannasi saboda hafizai Allah kaɗai ya san yawansu wanda sun riga sun abin nan kuma ko kuskure ɗaya ka kai za su ce maka nan ba haka yake ba to su ba haka bane yake a tarabu da aka da yawa daga cikin su babu hafizai yanzu kuma an dauke sannan akwatin nasu ma da suke gadaran shi shi ma wato kenan an dauke shi to bayan an rubuta musu yakin sai kuma suka ji tsoron ba za su fita yaki ba kun ga abin da yake faruwa kenan za ga mutum yana ta famar fafutukan shi kaza kaza kaza kaza na gane da adini in matsala ta zo ta kuma sai ka neme shi ka rasa saboda ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuhan nas lokacin da za a tafi kamar gobe za a tafi yakin badar mutane ko yakin badar ko uhud ne mutane sun kagara sun kagara sun kagara sai yace musu a itara za masallaci yace ayyuhan nas la tatamannu liqa al adui was'alu allah al afiya fa idza laqitumuhum fasbiru yace ya ko mutane kada ku yi borin haduwa da abokan gaba Allah ya kawo jihadi mi kaza Allah ya kawo jihadi mi kaza Allah ya kawo jihadi a kar ku yi hakan nan wasu alallah al'afiya ku da ku roki Allah ya baku lafiya amma idan har jihadin ya zo fa idza laqitumuhum in kuka haɗu da abokan gaba a wannan riwayan ce fasbutu to ku tabbata ku tabbata kaga mutanen makka lokacin da suka nemi jihadin da aka zo me ya faru sai suka yi nukuli ko sai suka yi nukuli suka ce rabbana laula laula katabta eh, minane rabbana laula akartana ila ajalin karibin ko alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wayanda aka ce musu ku ba maganar jihadi ku dai ku yi ta sallah dai ku tsaye da sallah ku tsaye da sallah su kuma jihadi dai mu jihadi dai to da aka rubuta musu sai suka je suka sai suka tsorata sai suka zo sa ce rabbana ko lima katabta alaina alqitala Allah ya aka kuma tun daga yanzu aka dora mana yaki tun yanzu aka dora mana jihadi eh laula akatana ila ajalin karimin dama a bari sai dan lokaci kaza Allah madaukakin sai ce a ga musu mata'u duniya kalil jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne ku fita kawai to saboda haka Allah maɗaukakin sarki baya sa musulmi su rika hankoran jihadi ya zo jihadi ya zo jihadi ya zo yanzu ko wannan mutanen na maiduguri nan da suke ta hankoran jihadin ya zo yanzu jihadin ya zo me ya faru ina suke kaga matsalar kenan saboda haka ku dai Allah ya ce wasallallahu al'afiyata ku dauki Allah madaukakin sarki ya ba ku lafiya amma in ya zo tunda musulunci baya rabuwa da jihadi fa idza laqitumuhum fasbitu a wani riwaya yace fasbiru wai hakuri ko kuma ku tabbata kar ya zama wato kenan an tumbuke ku mun gane wannan yawwa saboda haka Allah madaukakin sarki ce. wala ma kutiba alaihi min kitab ta illa qalilan minhu wallahu alimun biz zalimin Allah madaukakin sarki ya san su wane ne azzalimai to mu je malam وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفيه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم Allah maraukakin zai ce wa kala lahu nabiyuhum lalle annabin su yace musu inna allaha karba asalakum taluta malikan Allah madaukakin sarki ya ya tayar da ɗaluta ya zama wato kenan a shi ne sarki a gare ku shi wannan annabi da muke magana mai suna shamun din nan ko shamwil ko da suka matsa sai addu'a ya roki Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ka ba mu shugaba wato shi shugaban addini ne spiritual leader sannan suna bukatar kuma shugaba na gari sarki kenan ko wanda zai shugabanci yaƙi. ya yi addu'a Allah maɗaukakin sarki ba su sai kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya ansa sadaka sai annabin ya tara su ya ce musu inna Allah kad ba asala kuma ɗaluta malikan Allah ya da ɗaluta shine zai zama sarkin ku kuma sai aka nuna shi aka ce gashi wani shine shine ɗaluta kenan ko a'a sai kuma kuma ya tiris kuma ɗaluta kuma to za kuma yanzu duk a cikin mun na alasa wanda za a binne kuma sai ɗaluta annabin fa ce musu yayi Allah ya zaba muku ɗaluta zaben Allah amma sai suka tsaya suna abin nan ba ga mutanen maka suka yi ba ta aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a ba yatim eh, menene yatim Abu Dalibi kuma maraya Abu Dalibi ina su Asibin Wa'il ina su Abul Hakam duk alasa wanda za a yi laula menene laula da zala qur'ana min kare eh ala rajulin min alqaryatayn azim ya yasa ba za a saukar da alqur'ani nan a ɗaya daga cikin mutanen garuruwan nan guda biyu ba ko asibin wa'il ko kuma abul hakam wanda daga ba aka da shi abu jahil ko ga manya-manya ga suwa da suwa da duk sai a maraya marayan abu talibi to kafin wannan ya faru a makka a guri yan bani isra'ila ya faru suka ce a'a anna ya kuna lahul mulku alaina <laughs> ta yaya kuma za a ce daluta shine zai zama shugaba akan mu shine zai zama sarki eh wa nahnu ahqqu bil mulki minhu ai mu mun fishi cancanta mulki wane eh, wane wane wane duk a cikin sarasa wanda za a dauka ai ba zai yiwu ba ba za ta sabu ba bindiga ro kaga ke yana tun daga nan sun yi wa Allah madaukakin sarki tawaye Allah bai iya zabe ba su suka fi cancanta su yi mulki da haka ba zai yi su yadda ba kaga sai har sun riga sun sako wato kenan eh, sun sako siyasa a ciki ba za su yadda ba su ba suka ce annabi ya roƙa musu Allah kuma annabin ya roƙi Allah kuma Allah madaukakin sarki ya zaba musu to amma me ya hujja ku da ba za ku yadda da ɗaluta ba sai suka ce lam ta sa'ata min almali ai she ba a bashi yalwar arziki ba talaka ne bashi da kudi bashi da kudi ba zai yiwu ba so ga suna da kudi in jama'a ne tasu ce za su iya fitar da kudi su yi kamfen. ko ba ka ba yanzu ku lura ko a nan harkar najeriya nan siyasar tamu nan me yake bata ta ne ina ce ba a tsayarwa da mutum na gari a kowane matsayi sai dai wanda yake da kuɗi wanda zai zo ya raba ko ya yake ko ba haka bane mu abu da muka gino a kansa kenan in ka ba mu kuɗi za mu jefa maka kuri'a in ka ba mu kuɗi za mu jefa ka saboda haka yanzu mai kuɗi kullum shi zai rika yin takara ba za mu tsaye da mai addini ba ba za mu tsaye da mutumin kirki ba saboda me shi baya da kuɗin da zai ɗauka ya bamu saboda haka idan ya tafi wasu abin da ya buga dama ya mana ba ko ba haka ba sai abin da ya gada dama zai mu zo muna ta kuka mu zo muna ta kuka muna Allah ya sa Allah ya tsine musu Allah ya kaza kaza Allah ya kaza mu ko mu muka dangwala musu ko ba haka bane to da ka tun a gurin zabe ne ba mu yi zabe na gari ba kuma wanda ya kamata a ci ya shiga cikin kwakwalan mu mu yi tunani binal umuri bi ahli dini masaluhat fa in tawallat bifa bil ashrari tanqadu ginin al'amari kullun da mutanen addini ya kamata ma saluhat matsawan abin ana so yayi kyau fa in tawallat amma in mutanen addini suka janye akan wannan abin to fa bil ashrari tanqadu ashrari su za su shugabanci abin su ka za su yi abin da yadda ransu yake so ne ba dole ne wato kenan abin nan sadaka ya kamata a ce kullun kwakwalwar mu tana abin nan tana tunani akan wannan tun a gurin tsayawa mu je mu nemo mai addini mutumin kirki mutumin Allah mu tsaye da shi ko yana so ko baya so a ja a tsaya har a kwambinsin din su zo kusan da zai su ce ba za su yi ba ba za su yi ba saboda dalilai kaza kaza ba za su yi ba sai da dalilai sai a matsa musu idan aka matsa musu zo mai za mu iya samun canji ko ba haka ba amma in dai ka za mu jira kawai sai wanda yan fati suka zaba ba ga fito me yasa ba za mu yi fatin mu ba sai yan fati suka zaba fati kuma dama za a zuwa sai ciyaman na fati ya bashi kudi waye sakataren sa bashi kudi yan waye masu hayaniya duk abin ba su kudi saboda haka sai yayi kawai haka ne to abinda wayannan mutanen suka hanga kenan ai ba shi da kudin da zai raba musu walam yuta sa'atan min almal ko yawa kuma dama shi bai cancanta ba sai annabi ya ce musu a'a ba wannan maganan ake yi ba ba magana kudi yake ba ba magana awa inna allaha astafahu alaikum allah madaukakin sarki ya zabe shi akan ku allah ne yace shi ya kamata sadaka me ya kamata ya zama sai ai hakuri kenan ko wa zadahu bastatan sannan allah ya kara masa wata yalwa ya shimfida masa wasu abubuwan da ba ku sani ba na menene fil ilmi wal jismi allah ya ba shi shimfida na ilimi akwai ilimi allah ya ba shi mai ilimi Allah ya bashi kuma jiki da an gan shi dama an san ya isa yi mulki eh, ba ini na ne cangaren cangaren ba eh, <laughs> ƙoshashe ne <laughs> eh, irin haruna mai kafada Ya <laughs> ne yawa ƙoshashe ne kuma akwai ilimi Allah ba daga gizuri inna Allah tafahu wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi yawa da ilimi kullum shi yake gaidin din mutum ko ba ka ba jiya mun karanta ko anan ne oke anan ne da la'asar a karatun da muka yi da la'asar anan eh, yahudawa da nasara wanda Allah ya ba su ilimi suka yi aiki da iliminsu su suka gane cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya ne littafin da aka saukar masa kuma mai kyau ne sai aka saba misali da Adi bin Hamid Hatim Da'i a cikin Kiristoci da Ka'ab al-Ahbar aka saba misali da da Eh, abdullahi ibn salam a cikin yahudawa da kiristan najaran da warakat ibn naufal su kiristoci ne da yahudawa wanda suna da ilimi iliminsu da suka tsaya suka amfani da shi sa suka gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne amma mashirikan maka da basu da ilimi su kuma gaba ɗaya sai zama kawai sun juya baya mun gane wannan sadaka ilimi kullun yana da amfani yana kuma wato kenan kintsar da mutum matsawon mutum yana sauye kintsu to Allah kucin sarki ya kara masa wato kenan wannan wallahu yuti mulkahu man yasha Allah madaukakin sarki yana ba da mulkin sa wato kenan a wanda ya ga dama wallahu wasiun alim Allah madaukakin sarki mai alwaci ne sannan kuma wato kenan masani Allah yana bada mulkin sa a hannun wanda ya ga dama qul allahumma malikal mulki tutul mulka man tasha wa tanzu'ul mulka mimman tasha sannan kuma fahimci cewa mulki ba soyayya bane in Allah ya baka mulki ba ya nuna yana son ka bane Yawwa ya dai jarraba ka ko ya jarraba ka ranar lahira wanda Allah madaukakin sarki ya irga za su shiga aljanna ko kuma za su shiga inuwan al'arshi yau ma la zilla illa zillahu ran da za a tafiya za a tsayawa shekara dubu hamsin daga cikin wanda za su shiga inuwan al'arshi number one sai annabi sallallahu alaihi wasallam al'amir al'adil shugaba mai adalci saboda idan mutum ya zama shugaba mai adalci shikenan ya riga tsira amma al'amir gairu alfa kaga akwai matsala kenan akwai matsala saboda ba da mulki ba nuna soyayya ba ne. ba miza ne na cewa Allah yana son wani ko bai ya son wani ba saboda rashin mulki ba miza ne na kiyayya ba kamar yadda mulkin ba miza ne wato kenan na soyayya ba wallahu wasiyun Allah mai lokaci ne alimin kuma wato kenan masani to mu je malam وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل حارون تحمله الملائكة inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin Allah madaukakin sarki ce wa qala lahum nabiyuhum shi wannan annabin nasu sham'ur kenan ko sai yace musu inna ayati mulkihi lalle alamar mulkin wannan bawan Allah abubuwan da za su tabbatar da cewa wato kenan wannan ɗaluta shi ya kamata ya zama shugabanku an ya ce kuma tabutu shine akwati zai dawo muku fihi sakinatu min rabbikum a cikin wannan akwati akwai sakina wadda za ta zo daga ubangijinku wa baqiyatun ku dan zauna mana ku kyale su ku kyale su ku bar wa'ancin din ku kunu su in kun kunu su sai sabin nan wa baqiyatun mimma taraka alu min harun da wato kenan sauran abinda iyalan annabi musa da annabi haruna wato kenan suka bari ta hamiluhul mala'ikatu mala'iku za su zo wato kenan suna ɗauke da wannan abinda wannan ayar take nufi wallahu ta'ala a'lam shine a baya mun yi magana cewa amalikawa da suka zo su sun kashe 'yan bani isra'ila a baitul mikdas sun rushe masallacin sun kama su bayi sun ɗauke a tauran sun ɗauke wato kenan wannan akwatin to akwai ruwayoyi masu yawa zahirin alkur'ani kawai abinda ya nuna cewa su wa'annan mutanen daga baya da suka roki Allah madaukakin sarki ya ba su wato kenan annabi da kuma shugaba Allah ya ba su annabi wannan matan ta haifa annabi shugaba kuma aka ce an zaba musu daluta to sai suka ce za su tafi jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah saboda matsalolin da suke faruwa kullun amalika suka zo kashe su suke kullun amalika suka zo kashe su suke yi mun gane yanzu an ba su shugaba wanda za su je so sai suka ce ba su yadda da shi ba ya ce masa Allah ne ya zaɓe shi a kanku ya ƙara masa ilimi ya ƙara masa gangan jiki suka ce su wasu yadda ba ta yaya za su gane cewa shi ne Allah ya zaɓa musu mun gane wannan suka tambayi annabin sai ya gaya wa Allah Allah maɗaukakin sarki ya kawo wata alama wadda ta nuna cewa Allah ne da kansa ya zaɓi daluta dan Allah to in kun san ba za ku yadda ba me yasa za ku ɗora wa wannan annabin wannan nauyi mun gane wannan shi yasa malam sha'arawi yake cewa can baya da Allah madaukaki zai ce Allah tabar illa ladina karaju min diyarihim wa hum ulufun azar al su dubbai suka fita saboda tsaron mutuwa sai ce wannan yana nuna zurfin wautar su da rashin hankalin sun mutum dubbai a rasa wanda zai nuna musu gaskiya ga yadda ya kamata a yi dubban mutane kawai sun zama kaman awaki yiwu kawai sun yi nan kun gane wannan to yanzu annabi ya ce ga wanda Allah ya zaba muku kuma sun ce ba sai sai a nuna musu tabbacin cewa Allah ne ya zabe shi to ku yarda da magana annabi ba kenan shine sai ya sake tambaya annabi ya addu'a ya roki Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce musu wa qala lahu nabiyuhum inna inna Allah eh, minane inna ayati mulkihi lalle tabbas alamar da za ta nuna cewa shine sarki a kanku an ya ce kuma tabutu shine wannan akwatin zai dawo muku ba mun ci an dauke akwati ba akwatin na akwai maganganu a cikin sa wasu sun ce akwatin da aka sa annabi Musa ne alaihi salatu wassalam lokacin da uwarsa mahaifiyarsa ta sa shi a ciki ta jefa shi a cikin ruwa nan wannan shine akwatin wasu kuma sun nuna cewa akwai ruwayoyi da suka zo ta hanyar ahalin kitabi wato isra'iliyar wadda suka nuna cewa allah ya yi wahayi ma annabi musa ya gina wannan akwati din tsawonsa aka ya zama ko zira'i biyu ne tudunsa ya zama zira'i daya fadin ya zama zira'i daya da rabi a cika shi da zinare a masa ado a masa gwalagwale da sauransu wannan akwatin nan a cikinsa ne aka sa wato allan attaura wanda ya karye din nan lokacin da annabi musa ya je shi ya gana da ubangijinsa da mutum guda saba'in ba allah maɗaukakin sarki ya ba shi attaura ba an rubuta masa shi a jikin allo da ya dawo allah ce masa in na karfata na kawo maka min ba dika ko wa dallahu musamiri mutanen ka mun fitine su bayan ka don haka samiri ya halakar da su saboda haka da ya zo sai ya same su suna bautan dan dalo ya yi watsi da attaurar har aka samu wasu alluna sun fashe to wannan alluna su aka ɗiba aka sa a cikin wannan akwatin mun gane wannan aka ajiye to sannan bayan wannan kuma akwai bakiyatun eh an yato ce kuma tabutu fi sakinatun a cikin akwatin nan Allah madaukakin sarki ya sa sakina min rabbikum daga ubangijinku wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun da kuma wasu abubuwa da suka rage cikin abubuwan da iyalan Annabi Musa da Annabi Haruna wato kenan suka bari wannan shine abin da zahirin Qur'ani yace za akwatin nan da aka dauke muku amalikawa suka dauke akwatin zai dawo yanzu mun cewa an ya ce ku mutabutu akwatin zai dawo ma'ana ba za ku je ku dawo da shi ba akwatin shine zai dawo sannan a cikinsa akwai sakina daga ubangijinku akwai kuma sauran kayayyakin da annabi musa da annabi haruna suka bari kaɗan a ciki to shi ne malamai suke cewa wannan kayan akwai wannan a tauran akwai rawanin annabi haruna alaihi salatu wasalam akwai sandan annabi musa wasu kuma su ce da sandan annabi haruna da rawanin annabi musa wasu faɗi wasu abubuwa ne kala kala wallahu ta'ala a'lam abin da ya faru shine su amalikawa da suka tafi da wannan akwatin yadda wata kisa ta nuna da suka tafi da wannan akwati sai ya zama na akwatin sai ya zama musu matsala sun tafi sun je sun aje shi a cikin mihrab ɗinsu sai suka ɗora shi akan wani suka aje shi a ƙarƙashin gunki washe gari da suka da sai suka samu akwatin akan gunkin gunkin yana da kwan akwatin sai suka sauke shi suka dawo da shi suka ɗaure shi a jikin kafar akwatin a jikin kafar gunkin kamar gunki ya taka shi kenan washe gari da suka zo suka samu gunkin ya yi daga-daga ya kakkarye da suka bashi a cikin sauran gumaka da sa'adar suka zo kowane gunki ya yi haka yana kokari zai rushe to shi da fa sai damuwa sai ta same su don haka shi ne sai suka ɗauki akwatinan sai suka kai shi wani guri suka ajiye to mutanen gurin sai cututtuka da dinga samun su kala kala kala kala suka yi wani guri da shi nan ma sai matsala da inda suka kai akwatin sai matsala ta sabu to sadaka sai wata yar bani isra'ila cikin waɗanda suka kamo suka zama da ita baiwa kaje bari ba ku shawara bayan Allah an ce mutane ma mutuwa suke wanda suke mu'amala da akwatin ta ce bari ba ku shawara wannan akwati fa gadan gidanmu ne ku dauke shi ku mai da shi inda kuka dauko in kuna son zaman lafiya in ba ka wadda sai ya karar da ku saboda sai suka yi shawara sai suka zo suka samu eh, shanu guda biyu aka dora musu amalanke ko kuma dawaki guda biyu aka dora musu amalanke irin coach din nan sai aka ɗaukin kima akwati sai aka dora akai sai aka saita shi hanyar garin sai aka sai aka sau su an kora su kawai sai mai koren ya dawo ya bar su suna tafiya to shine inda Allah yake cewa tahamiluhul mala'ikatu mala'iku za su zo suna ɗauke da shi to ta hamilu hamiluhu mala'ikatu nan suka ce ta hul mala'ika mala'iku su suka zo suka kora wannan shanun har ya zuwa wacan kenan wata ruwaya ta nuna cewa a'a mala'iku da suka je suka dauko suka tafo da shi aka kawo wa wato kenan yan bani isra'ila to darasin da nake so mu koya shi shine na farko menene hikimar da Allah madaukakin sarki ce a cikin wannan akwatin akwai sakina fihi sakinatu min rabbikum akwai sakina a ciki sannan akwai mai mata raka alu Musa wa alu Haruna sauran abubuwan da wato kenan iyalin annabi Musa da Haruna suka bari bincike ya nuna mafi yawan ruwayoyi sun tafi akan rawanin annabi Haruna da sandan annabi Musa alaihi salatu wassalam to sai zama wannan akwatin dama can sai yan Isra'ila in za su yake suka dauke shi sashi a gaba sai su je su nasara idan kuma sun dawo in sun yi amfani da wani akwatin za su ci nasara idan kuma saboda shi ba ba dole ne wato kenan su ci nasara ba yanzu an dauke shi yasa suka shiga wato kenan damuwa to damuwar anan shine eh, menene wannan na da Allah madaukakin sarki ya ce? wannan tana da fasarori da yawa a gurin malamai wasu su ce akwai iska a ciki wadda take da kai kamar na mutane iska wani wanda take hurawa dinnan wasu tana da kai biyu ita take musu bayani cewa yau akwai nasara ko kuma nasara wasu kuma su ce akwai wani halitta ne a ciki wanda yake magana ko kuma su ce akwatin ne yake nishi da sauransu wannan duka ruwayat ne wanda kisa duka isra'iliyat amma sakina yadda su fassaranta ta zo a cikin hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbansa ina jin eh, abin eh, mm, wane ne na kasa tunuwa sahabi yana karatun alkur'ani da daddare ya ɗaure dokinsa sai ya zama dokin yana ta tsalle shi kuma yana karatu yana ta tsalle to ashe wato wani abu ne yake sakowa kamar girgije a sama yana kewayawa yana yiwa kusa dokin yana tsalle in ya daina karatu sai abin ya yi sama in ya dawo ci gaba da karatu sai abin yana yawa kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa har sai ya kusan dokin sai dokin yana tsalle in ya ji dokin sa kaman zai tsinke sai ya daina karatu da safe sai ya zo faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru da ni jiya da dare annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa tilka sakina tanzil sakina ce take saukowa wato kidan sakina kuma shine nutsuwa diddil haraka motsi kishiyarsa shine nutsuwa ko to wannan nutsuwa din ita ce kirki sakowa kenan mala'iku ne a ciki har ya ce masa inda baka daina karatu ba har gari ya waye to mala'ikun da suke cikin wannan girgijen da ya sako da sakina din za su tsaya a gurin har mutane sai sun zo sun ga malaiku to saboda haka wannan shine sakina inda malamai alkur'ani hadisai suke fassarawa sannan akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazala alaihim as-sakina duk lokacin da mutane suka taru a cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna karatun littafin Allah suna darasinsa a tsakanin suna bayanin hukunce-hukuncensa da ayoyinsa haka ba za ta faru ba sai sakina ta sauka musu shine wannan natsuwa da Allah maɗaukakin sarki wato kenan yake kimsawa a cikin zuciyan mutane mun gane wannan saboda haka Allah madaukakin sarki a zahirin alkurani cewa sakina take a cikin sa akwai sakina akwai na samun natsuwa da kwanciyar hankali menene natsuwa da kwanciyar hankali shine wannan misali a ce akwatin nan tun zamanin annabi Musa ne duk lokacin da dan musulmi dan bani isra'ila kuma a cikin sa akwai sandan annabi musa wannan sandan da in ya jefar zai haɗiye macizai ko in ya ɗauka zai dawo ga rawanin annabi haruna a ciki duk lokacin da dan musulmi ya ga wannan abun da Allah ba zai ji daɗi ba zai ji wannan natsuwar ko ba haka ba wannan natsuwa din da ake gani ake samu a jikin wannan din ita ce wadda Allah madaukakin sarki wato kenan yake bayanin ta wannan fasara ta fi dacewa akan a ce akwai wasu abubuwa a ciki idan iska ta motsi ko kuma akwati gunji shikenan sai a ce musu akwai nasara sai ku tafi sau da ɗin musulmi don haka ke yanzu misali kai ka je ka madina madinatul munawwara da ka shiga cikin masallaci aka yi ka shigo cikin baki'a baki'a ne ko menene rauza kada yi sallah raka bi ka fito ka biyo ta kabarin ashe ga nan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin ne kawai in ka gani Allah ba za ka ji wani dadi ba wannan shine sakina da ake magana mun gane wannan ko ka je ka kasan Syria a nuna maka alkyabba ce wannan alkyabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka ta ko kuma ce ta sayyidina abubakar ne wanda an aje ta a gidan tarihi da Allah baraka ka ji daɗi ba wannan daɗi shine abin da ake ni magana shine sakina fihi sakinatun wa baqiyatu mimma taraka al musa wannan baqiya din nan ba abu ne wanda yake wato kenan zai zama an yi shirka a dalilin sa ba ko tabarruki a dalilin sa ko wani abu makamancin wani a'a bincin da ganin sa dan musulmi zai samu nasuwa ko ba haka bane duk wanda ya shiga cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo aka ce masa ga mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu wannan sakina din a rayuwarsa ko kuma ka shigo aka ce maka yanzu ka shigo rauda kaga dai filin rauda nan bai fi daga wannan pol din zuwa jikin ginin nan ya kai karshen ba haka bai da nake fahimtar sa daga wannan pol din zuwa jikin ginin nan dan wannan filin haka zuwa jikin wannan ginin dan wannan filin da mutanen suke zaune kwata kwata filin rauda bai fi wannan ba amma in kana neman gurin da a duniya za a tara mutane masu hankali ka nemi hankalin su karasa ka je ka wannan gurin kaga dai an sa wani abu an tare iyaka nan dinnan an yi gini an sa wani abu an tare yar kofa ce karama malami zai tsaya mutanen da suke nan su ne za su shigo ciki mukaddara a ce nan dinnan an yi extending sa kun taru anan malami ne babban malami zai tsaya ya zaunar da ku ya ce eh, ajilisu ajilisu ajilisu in kun zauna ya ce muku a taaddub ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam nan a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ai ladabi jama'a an natsu kaza kaza yayi muku wa'azi yayi muku wa'azi yayi muku wa'azi yayi muku wa'azi ya nuna cewa a gaban manzon Allah bai kamata ku yi hayaniya ba bai kamata kaza sai ya samu kamar minti goma sha biyar yana muku wa'azi duk kun nutsu amma wallahi ana budewa don ku shigo kafin nan an yi FTN ɗinsa da ciki sun fice ana buɗewa za ka ga gudu ture ture mangaje mangaje manya mutane da gemu da mai tuka ba ba da shiga hankalinsa kowa wawa yake sai ya shigo inda an yi hakuri fa za ku shigo a natsi amma wallahi ba za ka ga hakurin nan ba saboda me in ka shigo cikin raudan nan za ka ji wannan natsuwa da haka ne sallah raka biyu za ka yi ko hudu sai a ce baka fita ko sallah raka biyu ko hudu zaka yi sace baka fita amma wannan natsuwar da zaka ji ta ba za ka taba jin irin ta ba a duniya ni na experience wannan abinda na ji lokacin da na sallah raka a biyu a wannan gurin wallahi a duniya nan ban taba jin sa ba na wannan natsuwa din ga kuma mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin ko ka je ka shafa shi ko kar ka shafa shi ko ka taba ko kar ka taba in ka ganshi nan da zaka samu wannan natsuwa din to wannan shine abinda wallahu ta'ala alam wannan ayar take nufi fihi sakinatu min rabbikum akwatin nan zai dawo muku ku yan bani isra'ila a cikin sa akwai sakina da ubangijinku wa baqiyatu mimma taraka ali musa ali haruna da kuma sauran wasu 'yan kayayyaki da iyalan annabi musa suka bari wasu an ce guntun wannan allon da ya faffashe na attaura da ɗan rawanin annabi haruna da sandan annabi musa wannan shine riwaya ta fi nunawa da wani abubuwa kuma Allah ta'ala ala ko min rabbikum daga ubangijinku wannan zai zo tamilhul mala'ika mala'iku ne za su kawo to wani daga cikin sakina shine a lokacin da akwatin ya zo musu suna zaune sai ga akwati wannan shanu sun koro shi sun tafi da shi ni wannan riwaya na fi yadda da ta fi su a cikin zuciyata duk da cewa qur'ani ta hamiluhul mala'ika amma wannan dima mala'iku suka koro wannan awakin shanun kai lokacin da wannan ya zo musu yanzu ya dawo musu abu na farko shine annabin ya ce musu alamar da za ta nuna ɗaluta shine shugaba a kanku wannan akwatin zai dawo to yanzu ga akwati ya dawo dala ba samu nutsuwa ba za su samu nutsuwa sannan kuma za su samu karfin gwiwar su fita su je su yi jihadi kuma shi jihadi cin nasararsa gwargwadon wato kenan natsuwan da kuke da shi da kuma karfin zuciyarku to in kuka tsoruta shi kenan ko kuma mutum miliyan ne sai ku firgita amma in kuka cije mun gane wannan sai Allah madaukakin sarki ya ba su nasara saboda haka shi yasa suka samu wato kenan wannan nasuwa din wa bakiyatu mimma taraka al musa alaihi wa tahmiluhu malaika inna fi zalika lalle a cikin wancanan ka ayatul lakum wallahi ayatul lakum akwai aya a gare ku in kuntum mu'mina in har kun kasance wato kenan ku masu imani ne sai aka ce Allah ya zaba muku daluta ya zama sarki kuka ce sai kun ga alama aka ce alamar shi ne akwatin da aka zo aka yake kunna aka kakashe kunnan zai dawo da kansa kuma sai ga akwatin ya dawo me ya rage ai kun samu aya inda ku masu imani ne sai me sai a shirin jihadi ko a fita kuma don ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki to mu je malam eh lokacin to to alhamdulillah <laughs> to za mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya sa mu amfana da shi Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki <coughs> ya ba nuna mana kuskuren ya ba mu wata kinan eh, ikon gyara ya fi mana Allah muna roƙonka ka gara da mu abinda da muke karantawa Allah ka shirya da mu da shiryen da ke cikin sa Allah ka ba mu ikon aikata to mu je mana ah, Allah amfana da abin aka karantar da mu hmm. fatar kuma an zo karatu za mu dinga jin abin da ake karantawa muna amfani da shi yawan ihu da ake a wurin karatu na gaskiya yana da alamar cewar ba mu amfani da karatun a cikin alkur'ani a baya da sanar wata ana yake zargin kafirai da cewar in sun zo su suna cewar wa zai na kafaru la tasma'u da hadha alqur'ani wa lagaw fihi la'allakum tuflihun ko kafirai ne suke faɗa suke ce wai ku dinga yin lagaw ku dinga ihu saboda kar ku bari ke so su ji yanzu wasu sun zo suna so su ji qur'ani ke kin zo kina ta ihu kin zo kina daga mutane ne mai kuma samun rana ki sani dan ke samun kushe rana da fatan za a ke yi a tambayar ma'anin nan wannan yana cewa malam da fatan an sha ruwa lafiya tambaya na shine menene bambanci tsakanin masihu binillah da masihi dajjal to bambanci tsakaninsu shine ah, in ka ce masihu binillah wato wannan hikaya ce aka yi na kafirai maganan kafirai su ne suke cewa masihu dan Allah masihu dan Allah masihu dajjal kuma wani babban kafiri ne ta haka mu abinda muke cewa masihu ibn maryam mu musulmi masihu dan maryam domin Allah bashi da da ba shi da ɗa ba shi da uwa ba shi da uba lam yalid wa lam yulad to almasi shi ne ake kiransa mai zaya da turanci wanda Allah madaukakin sarki zai turo shi ya zo ya wani aiki wanda aikin nan zai ja al'umma da yawa idan ya zo da siffa ta gyara ya zama wato kenan masihu na alkhairi in ya zo da sifa ta barna ya zama masihu na sharri kenan to annabi Musa Isa alaihi salatu wassalam ya zo da sifa ta gyara a matsayin sa na annabin Allah kuma manzon Allah dan haka wanda duk suka bi shi sun tsira amma shi masihu dajjal shi kuma dujal ne shi ma masihu ne amma kuma ta hanyar barna mai zaya ne ko me yake fasara mai zaya ne da abin da Hausa eh wani mutum da zai zo ya zo ya wani aiki ma al'umma ya ja al'umma mun gane wannan yawwa wani mutum ne kamar wanda misali kamar mujaddadi mujaddadi Allah madaukakin sarki yakan aiko Allah ya ba'asu fi hadhihi li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'atin man yujaddidu hadisin da yake cewa Allah yana aikowa bayan kowane shekara ɗari a wannan al'umma wanda zai zo mata tajdidi kamar mu a Hausa mujaddadi wanda zai zo jaddada addini don ya zo ya jaddada addini ya zama masihi na alkhairi in ya zo ya jaddada kafirci ya zama masihi na kafirci wanda shine bambancin su kawai shi wannan musulmi ne annabin Allah bawan Allah wancan kuma shaidani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowanne annabi sai da ya ce wa mutanansa bayan na ba duniyan nan dujal zai zo in ya zo ga sifarsa ga sifarsa ku nisance shi ya ce to ni ma na faɗa muku kuma zan faɗa muku abin da sauran annaba ba su faɗa mutanen ku ba shi yana da ido guda ɗaya sannan zai game duk duniyar nan amma ba zai shiga cikin garin makka ba ba zai shiga cikin madina ba mala'iku za su tsaya su yaƙe shi haka in ya zo ya tsaya ma daga baya gari zai tsaya na nasa na nasa su rangada Allah ya kiyashe mu to mu ji da tabi yake cewa mara ina so a fassara ko kuma bambance mu wannan aya da Allah subhanahu wataala yake cewa ya allazina amanu aminu billahi wa rasulihi wa kitabil ladzi nazzala hmm. wajen nan zai ya da lafiya

ya ku masu imani aminu billahi ku imani da Allah to me yasa bai tambaya akan ya allazina amanu aminu ba <laughs> eh, <laughs> eh ya allazina amanu ya ku masu imani aka ce kuma ku masu imani kuma ku imani to kaga nan akwai nau'i na na di kenan ko yawa kuna da imanin akwai wani karin aiki da ake so a ƙara kallafa muku aminu billahi wa rasuli ku imani da Allah da manzansa wal kitabu ladzi nazzala haka ne da littafin da aka saukar ala rasulihi a bisa manzansa wani littafi kenan shine alqur'ani wal kitabil ladzi anzala min qablu da littafin da aka saukar kafin alqur'ani wanne kenan at-taura ko injila eh at-taura ko injila yawa at-taura ko injila illa iyaka wannan yazo anzala wannan ya zo a nazala nazala kuma wato kenan ya zo ala wazani fa'ala akwai nau'i na taukidi saboda bambancewa tsakanin alkur'ani da littafin da ba alkur'ani ba yau sura ka shine zo da wannan karfin amma wannan yana nufin alkur'ani wannan yana nufin littafin da aka saukar kafin ku zai iya zama taura zai iya zama linjila ko zabura ko menene saboda mu aqidar mu da musulmi shine duk littafin da Allah ya saukar mun imani da su ko kamar da muka imani da dukkan annabawa ba ma bambance la nufariqu baina ahadin min rusulihi wannan suke cewa mana da fatan an amma da Allah mutum tana wata sai watan ya zo bata yi ba to yaya azumin ta sannan kuma an watan ya zo yi ba eh, ne a wata to yanzu watan ya zo kuma yi ba ta ci bulus mana in ba kira me zai ci gawayi Sai dai azumin ta kawai eh sai dai idan kuma tana tunanin cuta ne to sai ta nemi magani sallah da dogon haramun yin sallah da dogon ga mace ba haramun bane duk abin da zai rufe mata abin da ake bukata a rufe a sallah don ta sa ta lullube ba haramun ba ne amma ba san abin da take nufi ba ta rufe ta sa shi da dogon wado shi kenan ta buga sallah <laughs> ko kuma da hijabi dogo da dogon riga da dogon wando yin haka ne ba matsala amma za ta fito isifan namiji ne ya sa shi ya sa dogon wando pencil ko <laughs> <laughs> to wannan da gyara ta ce ina yin sallar shafa'i da wuturi ne hmm. to da ni shafa'i din sai na manta ban yi sallama sai na miki zuwa wuturi to ya dan yi ne mala sai ta karo wuturi eh, eh, eh, ta yi raka biyu ba ta yi sallama ba ta karo raka daya ta zanna ta yi sallama ko hmm. ta yi wuturi kenan hmm. ta yi wuturi kenan a da ke biyu maimakon ce ta zanna ta yi sallama ta manta sai ta miƙe ta tafi yin shafa'i ta tafi yin wuturi kenan to shi ne ya ta ta miƙe ina ce ta miƙe ta tafi ta uku kenan ta tafi ta uku to ɗayan biyu ne in ma dai ta yi a raka ukun ta yi sallama shi kenan ta yi wutiri domin wutiri zai iya raka ɗaya zai iya zama a uku zai iya zama raka biyar duk wanda ta yayi daidai ko kuma ta karo ɗaya akan ɗayan da ta kara din su zama hudu tana na shafa'inta sai daga ba ta zo ta nemi wutiri din duk wanda ta yi a cikin wannan insha Allah ta'ala yayi malamin azumi ne sai da yi kaki kakin jini to yi azumin na yake babu abin da ya samu azumin ka sai dai in ka haɗiye jinin hmm. eh babu matsala sai dai in ka haɗiye amma ka ka koshi daga nan ka tofar da shi shikenan yawa malam ina so a fassara mun wannan magana a kuma yin karin bayani akai hmm. abin kuwa shi ne ko kuma ita ce gafir zambi wa kaibil tawbi shadidul ikabi zillahu la ilaha illahu la ilaha illahu ɗayar masirko haka ne kuma allahumma an tarabi la'ilaha tarabi la'ilaha na wa ala ahadika wa masana abu gini mai tuka alayya mm-hmm. to wannan na baya shi na ake kira sa zaidul istighfar a cikin duk istighfarin da mutum zai yi tsakaninsa da ubangiji babu wanda ya kai wannan shine shugaban istighfari na duniya baki daya shine inda mutum in ya karanta shi da safe kafin mangariba ya mutu dan aljanna ne shi in ya karanta shi da la'asar kafin gare waye ya mutu dan aljanna ne shi sai da istighfari kenan yawa wannan kuma ayan alkur'ani da take magana akan Allah yana gafarta zunubai gafiru zambi wa qabilut tawbi yana gafarta zunubi yana karban tuba yau idan kai laifi Allah maɗaukakin sarki zai iya gafarta wannan zunuban in ka ce Allah na tuba Allah maɗaukakin sarki wato kenan zai abin illa ya ka bambanci tsakanin wato kenan tuba da kuma istighfari me yiwa ko su suke son su bambance tuba da istighfari istighfari shine ka nemi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta maka abu tuba kuma ka ce ka daina ko tuba ka ce ka daina abu ka daina abu ba za ka kara yi ba kuma tana da sharuɗa guda uku in tsakaninka da ubangiji ne tana da sharuɗa guda hudu in tsakaninka da wani mutum ne dan uwanka ne wato kenan eh menene eh, shuruɗu tabbati an niyatu Allah ya uda ila zambin ko yawwa wa an yatruka al ma'siyata sai wani ne ɗaya kuma Allah ya uda ila zambin ko yawwa kai niyya ba za ka sake ba kuma ka daina din wa an yatruka al ma'siyata kuma ka ce har abada ko ba za ka kara ba idan kuma da hakkin wani ka dauki hakkin ka mayar masa shine na hudin kenan shi ne kafir wa qabilu tabi dai iqabi kuma in kai azaba Allah madaukakin sarki wato kenan mai azabtarwa ne zai tsananin azaba kai zunubin baka tuba ba baka nemi gafara ba to Allah madaukakin sarki mai tsananin abin nan ne wannan kuma ta yi tambaya kan ke cewa mala akan ce a taro a dinga yin zikiri kamar bid'a ne Hmm. to ya eh, kan ji idan an ja aya akan kabara ko kuma a ce ai kabara to yin kabara tare nan shi ya kamata yi a kabara ai abinda abinda duk ya ba mutum musulmi ta ajibi ko ya firgita shi ko menene daga cikin ɗabi'a sahabbai sukan yi kabara idan sun ji abu eh wannan ba zai zama matsala ba ba wai an mai da shi wani abu ne na musamman ba ko ba kuma shawara ake yi ba lokacin da kowa zai razana ya kabbararsa ba wai shawara aka tsaya aka yi ba ba kuma ka'ida aka kafa lokaci kaza da an ce kaza kowa ya kabbara ba yawwa to masha Allah to ai hakuri a wannan dan karanta wannan amma kada kabbara sai na kare dan ban su da a karanta ba mana yace an ce a karanta wannan take cewa assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin mana a gaskiya ni yanayinka da na karatunka ya birge ni tunda yana jin karatunka tunda nake jin karatunka nake kokarin yake burge rayuwarka da yadda kake gudanar da rayuwarka sannan kuma malam in har ka amince in allah ya kai mu zan zo da lambar waya a ce kara a ta kuce hmm? to sai ka je ka nemo to saurara mana da Allah saurara saurara idan matar ka ɗaya ce ina son na zama ta biyu idan kuma ta biyu ne ina son na zama ta uku idan kuma ta uku ne ina son na zama ta uku in Allah ya yi bisala da wata batan da abin da wani ba shawara ba eh?